أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته uwan musulmi tare da ku kamar kullum muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya sake ba mu samun damar ikon haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na mu wasu tarin albarka darussa wanda suke karantar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ita da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu daman fahimta mai kyawu a cikin wannan addini nashi da kuma samun juriya da dauriya a cikin wannan addini ɗin har mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira bi iznihi ta'ala muna fata in un musulmi kamar da suke biye da mu sun sani mun kawo inda muke bayanin wasu ƙungiyoyi wanda suka hito ƙalƙashin shi'a kuma ana kiransu da shi'a alhali su waɗannan ba su ne ainihin shi'a waɗanda ake nihi ba kusan mu ce wasu ƙungiyoyi ne wanda ake rabawa ga shi'a na'am asalinsu sun ɗauko daga shi'a saboda sun yarda bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai tsaye wane ne imamu ali alaihi salam amma da gangarowa zuwa ƙarƙashin 'ya'yan Imam husaini daga nan wani aka fara samun wasu saboda karamomi da suke gani na ahalul bait saboda jinin annabi wani jini ne mai tsarkin gaske wanda za ka samu daga cikinsu Allah ya ba su ilimi ya ba su baiwa yanzu ka ɗauka kamar sayida ma'asuma wadda ke garin ƙum yanzu tun tana ƙaramata take da wata karama ta ilimi wadda mahaifinta baya nan tana ba da amsoshi wato imam kazim alaihi alaihi musalam ya kasance ko in ce ta kasance tun tana karama tana ba da amsoshin tamboyi wanda ake zoma mahaifinta da da su in ya kasance baya nan tana karamata wato dai gaba ɗaya ahalul bait zaka same su jinin daraja ne da ɗaukaka suna shaƙowa lalle daga gidan wannan na daraja to shi yasa aka samu wasu daga cikin jama'a maimakon su kalli wasiya wadda imamu yake yi a wannan zamanin wane ne yake sanya wasiya cewa shi ne kawai sai su kalla san ransu su kalli wani daga cikin 'ya'yan shi su ce ai shi ne imami bayan wannan imamin na wannan zamanin Kamar al kenan mun kare bayanin zaidiyya a yau bayanin da za mu ɗauko a cikin shi shine wasu kuma wanda ake cema ismailiyya su wannan Isma'iliya ɗin su bayan imam sadiq alaihi salam kai tsaye sai suka ce ai ɗan shi ne ismail shi ya kasance ya kamata ya zamanto imam ka gani wannan zaɓin su ne shin zaɓin imam sadiq ne a'a imam sadiq bai ce musu ba wannan shi ne imami bayana ba ku riƙe shi bilhassil ma lokacin ta yi imam sadiq bai ba kawai saboda sun ga dai isma'il yana da girman daraja da fahimta ta ilimi da gwarzantaka kawai shi kenan su ce ai shine imam kamar yadda za mu zo kuma akwai wasu wanda suna kallon a'a ba wai Ismail suke kallo ba babban ɗan shi Abdullahi Aftah shi ne suka ɗauka cewa jagora saboda shi ne babban ɗan Imam Sadiq a nan wurin abin da muke son mu nuna kenan da guda guda muna son mu ba da raddi game da abin da ya shahi Isma'iliya. mu sani cewa ita ma wannan ƙungiya ɗin wadda ta kawo akan bin Ismail ɗan Imam Sadiq alaihi salam to lalle hadisin da ya nuna cewa jagorori bayan annabi su nawa ne mun yi bayanin su su goma sha biyu ne kenan wannan ba makawa tunda wannan riwaya ta tabbata ta cewa khalifofi bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su goma sha biyu ne saboda haka wannan ƙungiya ita ma ta faɗi warwas kenan ba su da hujjar su riƙe wai Ismail dan Imam Sadiq ya zamanto shine jagora bayan Imam Sadiq ba su da wannan hujja sannan kamar da muka ce shi kan kashe Imam Sadiq bai ce masa shine imamin su ba bai ce bayan na wuce wannan Ismail ko riƙe shi shine jagora bayan bayana ba bai ce masa haka ba sannan mun samu cewa a cikin ‘ya'yan shi wannan Ismail ɗin babu wanda ya yi kiran kan shi cewa shi imamu ne, balantana a ce kenan sauran adadin a imma za a ƙilga su kenan a gama su zamanto sha biyu, a'a daga gare shi kenan ‘ya'yan shi ba wanda ya kirarin kan shi cewa shi imamu ne, jagora ne, kamar yadda aka samu kenan a ƙarƙashin ‘ya'yan imamu Kazim. saboda duk wanda me suke sana son sa hana imamanci imamu kazim ne alaihi salam shi suka riki isma'il suka ce ai ba imamu kazim ne. sannan kuma ƙari dalili kan wannan duk wannan hujjojin suna cikin littattafan shi'a wanda duk yake so akwai hujjoji suna nan sai a bashi wannan shine itikari na shi'a na daidai wanda yake an yarda da shi kuma da hujjoji da kuma abin muke so mu ƙara nuna muku cewa shi kai shi Ismail ya sani cewa kuma rayuwar shi ta nuna mutane cewa shi ba imam bane ba imam sadiq saboda mi saboda ya riga ma imam sadiq barin duniya alhali dole imaman da za a ma wasiya ya kasance an bar shi raye koko ya riga imamin da ya wuce rasuwa dole ya kasance an bar shi raye dole ya kasance shi ke da rai shi ke da wannan zamanin wanda za a bari a'a ba wai ya riga imamin zamanin shi rasuwa ba kenan bai kamata ya riga baban shi rasuwa ba sannan kai su kansu ismailiya suna da wani dalilin nasu wanda ya saba ma dalilan da muka kawo da suka wuce na cewa dole imamu ya kasance ma'asumi to su ismailiyawa ba su ta yi akan waliyi ismail wai ma'asumi ne ba ba su ta yi akan wannan ba ba su akan cewa shi Ismail ma'asumi ne ba wannan ya ishe mu dalili cewa kenan wannan firka ɗin ko kuma wannan ƙungiya ɗin ta Ismailiyya wadda ake kiran kanta ita ce shi'a ta gaskiya ba ita ce shi'a ta gaskiya ba wannan ya tabbata ya bayyana gare mu yanzu idan har ma ba mu sani muna ganin wai wannan wasu firƙoƙi ne wanda suna istakurama waɗanda ake kira ithna ashariya ko alama ba za su iya takura musu ba sai mu zo kan firka ta gaba kenan ƙungiya ta gaba wadda ake kira da su aftahiyya wanda muka ce su sun samo asali ne akan tahiyar da suka yi cewa abdullahi aftah kenan babban ɗan imam sadiq wai shi ne ya kamata ya zamanto imami bayan imam sadiq to shi kuma menene hujjojinmu game da cewa wannan ƙungiya ɗin ita ma ba kan daidai take ba mu sani hujjojinmu su ne kamar da muka sani khalifofi riwaya ta tabbatar da cewa adadinsu su sha biyu ne alhali idan muka riƙe cewa abdullahi al'afatah kenan babban ɗan imamu sadiq alaihi wa ala nabiyina wa alihima Salam za mu gane cewa adadin wannan khalifofi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi ya bari za a samu kuskure a ciki kusan kenan za mu ce daga gare shi abdullahi aftah kenan a in masu zamanto adadin su zai tsaya kawai akan bakwai kenan ba zai kai ga sha biyu ba afwan alhali riwaya ta nuna cewa su sha biyu ne wannan kenan sannan kamar yadda muka sani ba shi ne tunda tun imamu sadiq yana raye bai nuna musu ba ganin kansu ne ganin ƙashin kansu ne suka ga cewa wannan babban ɗan kamar yadda da sarakai wajajen mu suke yi da an ce wanga babban ɗa ne to dole ya kasance ne magadin sarki to su akan wannan ƙa'ida wani daman ta jima ba wai kawai zamanin annabi ma zamanin annabawa da sun wuce jagori za a zinkili ka kamar babban ɗansu alhali a imma da kuma annabawa ba haka ne ba annabawa duk wasiyansu ba su kasancewa wai babban ɗiyansu Aa ba haka ne ba wannan kenan muna gane cewa lalle lalle abdullahi shi ma aftah babban na imamu sadiq ba shi ne ya kasance imami bayan imamu sadiq alaihi salam ba sannan kuma muna son mu san wani abu cewa shi imam al-kazim akwai hujjoji da ruwayoyi da dama wanda suke nuna cewa shi ne imam bayan imam sadiq in muka duba cikin mu ne kamar cikin kafi za mu same su ga nan da dama wanda suke nuna cewa wani ne jagora bayan imamu sadiq shi ne al-kazim alaihi masalam kenan littattafai na shi a manyan manyan wanda suke wanda suka zo kan nuna su waye jagorori bayan annabi su ya kamata makaranta. ba wai kamar yadda mu yanzu misali idan muka tashi kawo hujjoji ai mana kawo hujjoji ne misali in muna son mu kira cewa sunna ma sun tai akan kaza me muke kawowa dalili wajen sunna dalili cikin littattafan sunna saboda muna kiraran cewa hoshin da muke da ita hatta sunna suna da ita muna zuwa mi da dalili wanda sunna ta yarda shi kenan a yanzu cikin wannan firƙoƙin kuna san ku nuna cewa akwai su cikin shi'a amma kuma ba ku koma ma shi'a ba ku koma mu hujjoji da riwayoyi wanda aka rubuta cikin shi'a su ba ku amsa kenan wannan ba adalci ba ne kenan duk adali in yana sai ya gane wannan ƙungiyoyin me ya kamata yi dole ya karanci littattafai na shi'a me suka yi bayani to a littattafan shi'a an nuna cewa Imamul kazim shi ne wasiyi na imam sadiq sai mu zo akan firka wadda muke son mu ishara kan ta ƙarshe wadda ake ce mawai waƙaifiyya su kuma menene su su a'a su ba ƙin imam al-kazim suka yi ba a'a su da suka yarda ma da imam al-kazim suka gamsu da shi sai suka ce a su daga nan za tsaya suna ganin imam kazim da aka liƙe shi a gidan kaso har ya rasu suka ce su imam kazim har yanzu bai rasu ba har yanzu su suna ganin bai rasu ba ko da yake ita wannan firqa din wadda suke ganin imam kazim har yanzu bai rasu ba kenan wannan wanda ake kira ƙungiya waƙifiya kusan yanzu babu ita ta jima ma da bacewa amma tun wancan lokacin su suke cewa su ba sirra imam kazim ya rasu ba suka ce har yanzu yana raye kuma shine imami na ƙarshe shine yana raye har yanzu saboda ka su ba su yarda wa ba kenan ba su yarda imamu raida ba da sauran a a'imma wanda suke hitawa ƙarƙashin imamu raida alhali wannan su ma sun haɗe gehe amma a wancan lokacin su da tsiya saboda ba su ga gawar imamu kazim ba suka yi suka bushe idanunsu kan cewa su ba su yarda ba a ce ɗan shi imamu raiza shi ne imami bayan shi ba alhali kamar da muka sani akwai hujjoji wanda suke nuna cewa waɗannan mutanen su ma ba akan gaskiya suke ba ɗaya daga ciki tarihi da kuma littattafai na tarihi sun nuna cewa lalle lalle imam al-kazim alaihi salam ya yi shahada ya yi shahada akwai ruwayi wanda suke tabbatar da haka nan akwai shaidu kan cewa ya yi shahada kuma ya bar wasiya cewa imam rida shi ne jagora bayan shi sannan kamar da muka ce wannan kungiya ɗin ta jima da rushewa da ɓacewa sun ma babu su da wuya ka samu wani gaye wai waƙafiya ne saboda mi saboda an samu sheikh mufid wanda aka yi tun karni na biyar sheikh mufid ya nuna a cikin littattafan shi cewa wannan firka ɗin kahin shi ma kahin ƙarni na biyar ta shima da ɓacewa sannan kamar da muka sani wannan su ma daga nan in suka ce imam al-kazim shine na ƙarshe su ma wannan aƙida su tana saɓa ma riwaya ko riwayoyi wanda suka nuna cewa kalifofi bayan annabi su nawa ne su sha biyu ne a nan a taƙaice mun gane wannan ƙungiyoyin ba a isa a ce ai saboda shi a tana da wasu ƙungiyoyi ga sanan daban-daban ba saboda haka na ita ma batattar ƙungiya ce ko alama kusan ma kamar yadda muka sani abin da muke kira kan shi a koma mu haƙiƙanin abin da annabi bari wannan ita ce gaskiyar wannan addini wanda Allah ke nihi da mu in muka haka mun yi insafi mun yi adalci ga abin da annabi ya bar mu sannan kuma mun gane gaskiya sannan haka ne zai samu samu kyakkyawar rabo a nan za mu dakata sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin